Sheikh Abubakar Jibril ya hori al'ummar musulmi su haɗa kansu su ƙaunaci juna su kuma kasance masu yiwa junansu afuwa. Limamin ya yi kuma yi magana game da mahimmancin layya ga rayuwar musulmi. Idan za ka yi yanka ko duka wajen ibada da za ka yi, ka yi shi lillahi ta'ala. Da yawa kakan ji suna cewa ‘yan ba don yaran nan ba, ko saboda yaran nan bari in su ko kaza ne. to ai kaga saboda yara ya yanka ya da ladan layayya shi sa in za ka yi ka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda shi ubangiji Allah ya ce inna atayna kal kawthar usalli li rabbika shi ce ne wanhar inda shani haka wal abdi dibin dubatar mutane ne dai suka halarci sallar idin wadda aka gabatar a harabar jami'ar bayero tsohuwa da ma sauran masallatan idi a birni da kewayen kano Eh gaskiya malam ya yi huɗuba gaskiya mai taɓa zuciya. Ya kamata musulmi wannan halin da muke ciki ya ci gaba da addu'a Allah ba mu zaman lafiya a ƙasa. Mun kare ne da abubuwa sosai Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya fatan Allah ya maimaita mana. A hannu guda kuma mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ya yi hawan sallah na farko tun bayan hawan sakaragar mulki. Jama'a mun shigo cikin wannan shekara wadda muke ta samun ibtila'i mara daɗi na kashe-kashen rayuka da yanke-yanke da kone-kone na dukiyar jama'a wannan abu ne mara daɗi wanda shari'ar addinin musulunci da zaman rayuwa duka ba su yarda da su ba don haka na hore ku da ku zama dogaran duka duk inda kuka ji ko kuka ga irin waɗannan ɓata gari ku sanar da hukuma mafi kusa don a yi muku maganin su haka kuma lallai mu tsaya kan addu'a da kyautata tsakaninmu da Allah mu ƙara godewa Allah da ya kubutar da al'ummarmu daga cutar Ebola jama'a ina horon ku da kuma yi da hankali kan tarbiyyar yara da iliminsu na addini da zamani a saka yara a makaranta musamman yara mata saboda ilimin ya mace shine ilimin al'umma kuma ku tuna wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan matayenku na aure ku kula da haƙƙinsu ku kyautata musu a guji yawan sakin mata saboda yana jawo fushin ubangiji mai martaba sarkin Kano kenan malam Muhammadu Sanusi na biyu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.